This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin biden ba za ta iya tallafa wani gagarumin farmakin soja a rafa ba in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a a gefen taron kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta g7 a kasar italiya na farko a halin yanzu akwai kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a rafa da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassa na gaza ya zama wajibi mutane su fita daga duk wani rikici kuma yin hakan wani babban aiki ne wanda muke da shi da har yanzu ba mu ga wani shiri ba in ji blinken ba wai kawai fitar da su daga cikin bala'i da ke faruwa ba amma a tabbatar da ganin an tallafa musu da taimakon jin kai sanarwar da fadar white house ta fitar ta ce a wata tattaunawa da aka yi a ranar alhamis jami'an isra'ila sun amince da duba damuwar amurka game da shirin soji da suke yi a kudancin birnin gaza shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira ga mambobin kungiyar tsaro ta nato a jiya juma'a da su kara kaimi wajen kaiwa kasar ukraine makamai da take fama da karancin manyan makamai yayin da rasha ke kara karfi ta sama da kuma dimbin sojojin kasa zelensky ya faɗa wa taron ministocin tsaro na nato a brazils ta hanyar bidiyo cewa dole ne nato ta yanke shawara ko kib kawarta ce ya ƙara da cewa dole ne sararin samaniyar mu ya sake zama mai cike da tsaro kiran da ya yi ga abokan ƙawancinsa na ƙasashen yamma da su samar da ƙarin wasu manyan makaman tsaron sama akalla guda bakwai ya zo ne sa'o'i bayan da rasha ta yi wa ƙasar barin wuta da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami. ukraine ba za ta iya kare kanta ba ba tare da taimakon kasashen yammacin duniya ba zelensky yana faɗa wa ministocin tsaron nato labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a wasu manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi gargaɗi cewa ana shirin kai hari a yankin arewacin darfur na alfashar kuma yana iya haifar da ƙazamin rikici tsakanin ƙabilu a yankin na darfur shugabar harkokin siyasa da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya rosemary DiCarlo ta shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa a dafur rahotannin baya-bayan nan sun nuna yiwuwar kai hari na mayakan rsf a elfashar wanda ke ƙara rura wutan sabon fada a rikicin da ake yi a ƙasar rsf dai ita ce rundunar mayakan 'yan tawaye da ke fafatawa da dakarun sojin sudan ta safa a takaice tsawon shekara guda janarori guda biyu da ke jagorantar rundunonin sun taba zama abokan ƙawance a gwamnatin rikon ƙwarya ta sudan bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2021 amma sun zama masu adawa da juna saboda mulki sakamakon barkewar cutar muran tsuntsaye da aka gano a cikin shanu da awaki a amurka hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su kara sanya ido tare da lura game da yiwuwar yaduwar wannan cuta mai saurin kisa zuwa ƙasashensu. su dr winkin zan shugaban shirin cututtukar mura na hukumar kiwon lafiya ta who ya faɗa a jiya juma'a cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girma da kuma tsananin cutar murar tsuntsaye ta h5n1 wanda aka samu a cikin garkin shanu 29 a jihohi takwas na amurka tun daga watan maris a ƙarshe a jiya juma'a ne kasar kenya ta fara zaman makoki na kwanaki uku bayan da babban hafsan tsaron kasar da wasu manyan jami'an soji guda tara suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu hatsarin soja na baya-bayan nan da ya ritsa da wani babban mutum ma'aikatar tsaron kasar ta sanar da cewa za a yi bukin girmamawa da harbi goma sha tara a yau asabar domin karrama janar francis omondi ogola babban hafsan hafsoshin tsaron kasar kenya a gaban shugaban kasar william ruto labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na ma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya limi ya naku ya canjin yanayi wallahi canjin yanayi ne ga yanan muna fama da shi wasu za su ce yau fari gobe tsumma mu kuma sai mu ce yau ai zafi gobe ai sanyi ko wallahi ai abin da malam na tashi jiya in ka tashi da safe <laughs> dole ka nemi mm. riga sanyi ka kunkunshe idan ka dawo da rana ta zama maka kaya <laughs> wadda za ka yi aishe samu da muke aikin dare mu ne idan mun shigo malam mm. sai ka ji sanyin nan amma kafin a ce eh, rana na shaɗe ya fara fitowa sai kawai goma da karfa sai ka jefar da wani amma baba inda ce an shiga zafin zafin sosai eh. ayin ka fito wajen ma sai ka ji kamar ana dafa ka ne da ballantana irin zafin hmm. bangaren eh, ballantana irin zafin bangaren dc da yake kamar tiriri kamar a hmm, ce hmm. haka To eh, baba eh, a gurguje yau kamar mun yi bako mun yi bako eh, a cikin ga masu akwai wani faifan bidiyo da ya karraɗe mm. kafofin sadarwa na adam zango da mm. ake ta ake ta uh, sharhi a kai mm. domin samu abokiyar aiki bauta da yake a ghana eh, ta samu yin hira da shi yawa a cikin wannan makon Eh, eh haka a cikin wannan makon da ya je a lokacin wannan hutun sallah to muna da hira da shi adam mm. zango in aka biyo mu a cikin wannan shirin zamu mm. dan tsunkuro wannan hira da wakiliyar mu ta yi a ghana mm. to a gurguje bari mu miƙa gaisuwa ta alheri da sada zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki masu sauraro bari mu bude zangon gaishe-gaishen nan da karuwa da muka samu barka haihuwa ga abokiyar aikin baraka bashir da mai gidanta hafiz a birnin kano domin karuwar ɗa namiji da suka samu ranar laraba to allah ya raya mai gida allah ya ba shi lafiya ya ba baraka lafiya ya kuma ba shi malam hafiz karfin aljihu da amin su ma abin hannun rike wannan iyali amin su ma amin Allah da eh, Allah ya ɗaya ba amin ni ka gaisuwar ah, fata alheri ga yunana tamanuwa baba wanda za a nada a matsayin masun warji na farko sai kuma lidiya shawulu ita kuma za a yi mata naɗin sarauta a matsayin gimbiyar warji sai amon nathaniel shuka shi kuma za a yi mishi wankan sarauta a matsayin sarkin yamma to za a yi ne gobe asabar a fadar sarkin warji da ke karba hukumar warji a jihar bauchi wato shi alhaji ibrahim sama'ila ebo yake nan sarkin warji shi ne mai masaukin baki shi ne kuma zai wannan wankan sarauta to allah ya ba da ikon halarta ya kuma sa a gama da jama'a lafiya gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma ban gajiya ga dukkan waɗanda suka halarci bukin kaddamar da littafi na profeso abdullahi shehu a wato a ke kenan profeso abdullahi shehu da aka yi a birnin tarayya abuja jiya wanda aka ƙaddamar da waɗansu littattafai guda biyu to allah ya sa an yi a dace allah kuma ya sa an koma gida lafiya To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Dahiru Bara'u Mangal da iyalan alhaji kabiru muhammad mashi na daurin auren 'ya'yansu yasir bashir mangal da amaryarsa nusaiba muhammad bashir wanda za a daura a ranar 27 ga watan afrilu shekarar 2024 wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 11 na safe a zaurin taro na hambali hall a unguwar alkali a jihar katsina to allah ba da iko halartar wannan taro sannan kuma allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba zangon gaishe-gaishe da abokan aiki da suke aiko mana ta hanyar sadarwa whatsapp wannan ta fito ne daga hannun haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya wanda yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da ga adamu iya hamza daura da comrade ilyasu yakubu digawa sai da madatai da magaram da isa jika mai saje turo sai zaki su dangi zomawa da alhaji dan ashibi mai fitila mai yama sai faruku makaho andarai da honorable muhammad awal ruwan fili sai baban wasila kwakwali da usman mai dala bushiri sai alhaji bala dan garba a sarara da adamu sai alhaji bala dan garba ko a sarara ne a sarara ba to sai alhaji bala ɗan garba a sarara da adamu ruwa tungar ahmada sai alhaji haruna na alhaji sabi'u mai turare jiga da fatar an tashi lafiya to amin suma amin to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar Bauchi jihar yobe najeriya ya ce gaisuwar abar ya huce zuwa ga sani mai lange-lange ya yalwa ya wuri da aminu adau malam maduri da kuma yusuf bazuka mai leda gololo da malam malam mai zanen hula gololo da tukur harka rijau da muddassar sani birnin kebbi da baba gana alhaji wa cakal da sa'idu abdullahi da maturu sai kuma ibrahim muhammad karasuwa da ahmed afansi bajuga da mansur baba wuro na fada da naziru sa'idu abba zadawa da kuma adamu jumba madara to da fatan sun tashi lafiya To muke faɗa kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko? Ko kaɗan kuwa. Za mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun isuhu makeri madattai da magaram wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga sanusi madattai da magaram da haminu kalalabuwa sai a dahir zakin soyayya bulbaram da tasiu unguwar tudu sai lawal bin hambali mk dan silva sakkwato da biniya mudi malamin makaranta ragana allah sa haka sunan nan yake da bashir tela lafiya da yakubu mai aski badaraka sai ilyasu yakubu digawa da kuma al'ummar garinmu da ta baki ɗaya da fatar an tashi lafiya amin sun amin wannan waƙar kan mai uwa da wabi idan halin ka ne sai ka ji ka daina idan kana aikata laifi irin wannan ka tuba wa Allah yeah sunana prince zango duniya da bin tsoro shi yaro mai zama ba ko babban sai ya jure ta to baba kamar yadda muka faɗa mun yi babban bakon sabili da aka ga wakiliyarmu a kasar ghana hawa abdulkarim ba hmm. yawa da ah, bakonmu na mako assalamu alaikum jama'a ya hakuri zan so kada kanka gabatar da masu sauraro na wane ne kai sunana adamu abdullahi zango ta masha Allah ta mu shiga bangaren waka za ka yi dan bamu tarihin yadda aka yi kaso ma waka dan takaitaccen tarihi eh to kin ga waka na fara shi ne tun ina yaro so ni ban ma yi tunanin waya na samun kuɗi a waka ko ko gado ba dan ni ba ba mawaki a cikin dangin mu kaf so amma na fara yin shi tun ina karami haka ina iya haɗa abubuwan wasan yara na ganga da kalangu in ta bugawa ina akwai irin tsofaffi a gidanmu kakanninmu zan rugu ina yin kida su zo suna yin rawa su abun da haka ya tashi har zuwa primary school secondary school bayan na gama kuma sai na ga lokacin already abubuwa sun an samu ci gaba sosai a duniya harkar waƙoƙi da fina-finai da shauransu sai na ce to bari in gwada Allah ya maka komai a cikin waka eh Allah ya yi min abin da ya min daidai gwargwadon iyawata tunda duk inda kake a duniya akwai wanda ka fa wanda ya fi ka idan kuma kace Allah ya maka komai to kaman ka kowa kenan eh to ga bangaren funafunai fa shi kuma wani lokaci ka fara ah, abin da na fara kiɗa na fara ah, koya kuma na zo na iya na zo ina yi na ɗauki kusan shekara ɗaya ina yin harkar kaɗe-kaɗe sai da na zama the best a lokacin a bangaren kiɗan hausa a nigeria sannan kuma daga nan sai na fara waka amma lokacin da na fara waka ni kaɗai nake waka ta ni kaɗai nake jin kayana ban san da zan kai ba na mutane su saurari wakar a babu tugu daga baya kuma sai na shiga cikin fina-finai so bayan na shiga fina-finai kuma mutane suka zo suka sanni na karba wurin mutane sannan na sake dawowa na ci gaba da wakan kuma na ci gaba da sakewa mutane har Allah ya kawo mu wannan lokaci. Sana san dai Allah ya baka bawon waka da film film kuma kana producing kana directing kana acting akwai kuma wani baiwa daban akwai su mana na producing na editing na choreography editing na shirya fina-finai duka editing na waka ah, editing na fina-finai kuma ina yin choreography ma'ana ina rawa kenan ina koyar da rawa so waɗannan su ne a cikin field ina na entertainment sannan a ɓangaren da ba entertainment ba shi ma ina yin abubuwan da ya shafi noma sannan ina yin harkar da ya shafi gine-gine da kuma filaye cikin waɗannan abubuwan duka da Allah ya maka wanne zaka duba yau ka ce alhamdulillah kana alfahari da haka kowanne ina alfahari da shi saboda duk hanyar nema ne kuma kasuwancin san sana'a kala-kala ne idan ka zo ka shiga wannan kaga baka da nasibi to ka kai tunanin cewa a'a kai ba za ka yi arziki ba ne ko wani abu ne sai ka sake canza wani sai kaga kuma nan Allah ya buɗa maka sai ka rike wannan so in ka rike wannan still ka ci gaba da gwada hanyoyi na sana'u duk wanda ka kana da nasibi a ciki sai ka rike su ka jefar da sauran abin mu zo shigowar ka gana zan so ka bani ka mu ji wakan da kai ka fi kwanta maka a rai ni wakan da ya fi kwanta min ba da wakan da ya fi kwanta min sai dai wanda mutane suka fi so kamar wa'anni akwai wakoki na da yawa tsofaffi da sababi. to da ka album na na farko akwai wakar zango mai gari irin su baba ya bani zainab mama aka taho irin su sami namina skelabe aka taho har zuwa waɗannan da suke latis su gambara kenan ni da gambara nake so za ka ɗan rera mika ɗan eh ba matsala in kina so sai a rera a rera mika To bismillah za ni fara tsara waka da sunan rabbi Allah shi ya yi uba gari ne yi uwa kuma yayi ɗana Aliyu. shi ya yi saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai ba su minti ba zara ba uban da ya ba shi bulo ya ɗora kuma ba wani mai kwaɓa sun. na gode ta mu zo bangaren shigo wanka gana wannan ba karo farko ba amma wannan karon me zaka ce? Duk inda zaka je a karbe ka hannu biyu babu abin da aka ce sai godiya saboda ba ba ka sa wa mutane san ka dole Allah yake saka musu kuma su girmama ka su soka ka kira su zo to wannan ai sai abin gode a duk lokacin da na shigo gane kuma na ganin wannan abin da haka na gode wa mutanen gane sosai mun bayan gane na ji wata na cewa za ta kwace ka kawai ka komo da zaman ka a gane idan yin zo za ka yi kaddarar allah babu inda ba ta kai mutum idan chinese ne ma in china ne kai ko rasha in allah ya yi zan zan auri mata dole sai na je. Afirka yi ma mutane gargaɗi matasa da ke tasowa zan so ka bambanta min jollof Ghana da Najeriya. Kasan wannan controversial issue ne. Kowa da ya zo Ghana sai mun tambaye shi wannan saboda mu muna alfahari da jollof din mu. Eh da gaske gaskiya tun da na ci ai zan iya bada magana da amsa ne ma. Babu karya mana ganiyan jollof ya fi na Najeriya. Masha Allah. ki faɗa mu ji? <laughs> Karki sa'in Najeriya kuma sai mun tawaye. <laughs> ta um, zan so ka ba wa matashi da yanzu haka ya sa wa waka gaba shawara ah, matasa da suka shigo harkar waka suke yi shawara ɗaya zan ba su kacal ko biyu shine hakuri da kuma su rike Allah su rike gaskiya wannan za ta kai su ko ina a duniya idan ka gwada hagu sai ka gwada dama ka sake koma hagu abin da nake nufi idan kana kayi blues singer ne ma'ana wakar da ake rayarawa da daɗi sannan kuma akwai abin da ake kira rap apropos shi kuma rafin kenan shi ma idan ka ga bata karbu ba sai ka koma hagu in duk wanda ya karɓa a ciki sai ka zauna a gurin sannan ka yi hakuri saboda za a yi ta amfani da kai idan kana da talent mutane da yawa su zo su rika shiga jikinka kana taimaka musu da abubuwan rubutu da har manyan stars ma za su rika ka saboda kana da talent to kai hakuri ka bi su kana bin su wata rana za a san ka wata rana kuma shi kenan za ka koma ma wadda wanda ma zai zai ce zo ka taimaka min da rubutu biyan ka zai what about eh, matashi kuma da yanzu ke shiga harkar fina duk tafiyar ɗaya ne hakuri a rike gaskiya da amana a sa Allah zuciya kowane sana'a ma dai a duniya in ka saka wannan zaka zaka yi nasara amma ba a dole saboda harkar ba cewa ake na fito zan fara yin harkar ku zabe ne ba ko ku dangula mu a harka ce da Allah yake dora wa mutum ɗaukaka nasibi kwarjini da soyayyen mutane su don haka idan ka shigo kana ta yi kaga mutane ba sa son ka kayi kayi su babu abin da ya fi da ya fi Eh, za ka yi hakuri sai ka sake tunawa ka sake duba a cikin harkar banda actin ne zan iya yi sai ka duba ka gwada shi man yi ka banda shi mai zan yi barin koma editor banda editor mai zan yi barin koma music producer banda har ka gano abin da Allah abin da abincin ka yake ciki dan da baiwar ka take sai ka rike wannan gurin ka bar waɗanda suke acting su yi waɗanda suke waka su yi waɗanda suke kuma me zai kai ka rike naka sai ta tafiya zan so ka bawa duk al'umma yanzu matasa baya ga kowane sana'a akwai son saurin kuɗi kowa kuɗi ya sawa aka ba ruwan kowa da inda kuɗin zai fito na san kai matashi ne da ka tashi ka sha gwagwarmaya har yau allah ya ɗaukaka ka kana cikin jarumai me za ka gaya wa waɗannan matasa da wannan lokaci to a gaskiya abin da zan faɗa wa matasa abu ne mai matukar sauki amma sai ka yi zurfin tunani sannan za ka fahimta wato matasa da suke tunanin yin kuɗi da wuri mutum bai taɓa tsallake rabansa ba duk inda kake ka sai ya zo ya same ka Allah ya ce tashi in taimake ka ba wai kana aiki bane kawai zaka ce Allah ba ni kuɗi ya zubo maka ko wani shigo ya ce maka in a'a ka miki ka fita ka fara kai ka nemi sana'a abin da yake faruwa shine idan har kana sana'a baka samun kuɗi sai wani zo maka da tunanin cewa idan muka yi abu kaza da kaza da kaza za mu samu manyan kudi shortcut kenan sai kuma kuka yi abin sai kuka yi nasara kuka samu kuɗin kuka cuci wasu mutane sai ga kai ka dama mai kuɗi yanzu to wannan abin da ka karba naka ne dama da sai ka bi ta hanyar cuta ka karbe shi idan ka yi hakuri za ka zai iya kai ka wannan kuɗin bayan shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma amma da kai sauri sai ka je ka kwata da karfi me kwan ya zo maka a halak sai zo maka a haram ta haka idan kana tafiya ko me kake kasa a gaba ka samun kuɗi ka ci gaba da tafiya kuɗin za su biyo baya idan kuma gaba ka samu wato baka da rabu karshen ta in ka je za ka cuci wani ko ka cuci wani sai ka rayuwar ka ta kare a gidan kurkuku kaga ka cuci kanka in kana da mata ka cuce ta da 'ya'yanka da iyayenka da family ɗinka gaba ɗaya sannan yaran ma da kake wakilta ma ka saka su a kunya a duniya da haka matasa a yi hakuri kar a zauna zuciya ta mutu a ce sai ka je ka roki wani ko wani zo yi baka duk kankantar sana'a a je a yi a nema a ta yi Allah zai kawo arziki madalla sai dai baba ya kauce wannan muhimmiyar tambayar da kowa yake yi da ya so ya ji bayanin wannan faifan da dalilin wannan eh. ya ki magana a kai to mm, gaskiya <laughs> abinda aka samu ma'ala amfana yawa to ana <laughs> hmm. sai ba da la eh. to baba yau labarin da zan baka hmm. labari ne na wai eh, wata bace ce ta je wurin wani boka daga shigarta kasan yadda boka ke kaji daga shigarta eh. yana kike cewa eh yawwa ai na sani ake ake hmm. hajiya a shigo a shigo ya <laughs> ne ya eh, haka da yana eh. da kai kasa bai ma daga kai ganta wato hmm. yana da yawa eh ai dama na san za zo eh ka za ka hmm. yana da ita ah, kamar haka je aljanu ya sun gaya min eh awwa aka ce mata ta zauna ta zauna ba da ta zauna sai ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ta sai ta ce eh to madalla ai ta ce ai dama ta san irin aikin ki an ba ta labarin cewa ya kware sosai mm. ya sa ta zo shine ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ki shine mijinki cewa mijinki zai miki kishiya ko sai ta ce a'a ba shine ya kawo ta ba sai ya sake buga kasa ya sake buga kasa ya menene ake cewa san batu ne eh haka eh ta faɗe faɗensa yawa ya sake buga kasa ya sake buga kasa ya mm. salallami ya sambace shi sai ya ce aha ai na ji motsin kasa na ji ashe fada kuka da mijinki shine abin da ya kawo su kenan sai ta ce a a nan ma ba haka bane <laughs> eh, akwai aiki ke da ya sake buga kasa ya duba ya zane ya duba mm. wannan ya zane nan ya zane nan sai ya ce ai dama abin da na faɗa kenan kuɗi kike nema a wurin shi yanzu ce mishi a'a sai ya yi duk da tambayoyin da zai da yake tunanin abin da zai kawo mata wurin boka ko ba abin da ya kawo ta kenan ba sai ya daga kai yanzu da kazan farko sai kalle ta sai ce to me ya kawo ki na'am sai ta ce mishi <laughs> wanda ta ce mishi wai ta ragonta ne ya bace shi ne aka ce idan ta zo wurin shi zai san zai gaya masa sai ta ce eh, ai shi yasa tun da yake ta rubuce-rubucen nan yana buga kasa yake ta ganin ƙaho. Ashe wata rago ne. Eh, ya ce kaho ina ta ganin kaho dai ba na son faɗa ne. Wato har yau da yana ciki ke nan. bai karaya ba <laughs> ashe mutum rago aka kawo ashe mutum rago shi yasa ke ta ba maganan kuɗi bane ba maganan da miji ne ba eh. maganan za a kishiya bane kahon nan da yake gani ashe eh. rago da ya bace ya sa ta gani kaho iko Allah na ga malama dole ta fara ɗaga mana hannu eh. ya ka tilo da burki da yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da ko fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.